يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da safiya barkanmu da sake karuwa a wannan wuri mai albarka da markazin nuru da ke titin zaga a gurgawar nama a wannan gari mai albarka na sokoto a wannan majalisi na mai albarka na mako-mako da muke karatun littafin eh, al'itaƙan fi ulumin ƙur'an na imamu suyuri a cikinsa a lokaci irin wannan safiyan lahadi yau muna الثاني الذي فردوه إلى هو الله صلى الله عليه وسلم لبنط ذو مدينة وأن يجلد ثلاثين وتنقوم على شيء فردوه بيه أشرين بيه تلي العدية هنا فردوه أتكا النوع الأربعون النوع إلى أربعين قبال إلى أربعين والتي بياني أقام الأدوات التي يحتاج إليها المفسر adawat harruka ko sunaye ko fi'ilai ɗan mai tafsiri da buƙatar ya san su da ma'anoninsu da kuma maganganun malamai dangane da su musamman ɓangaren gefen ma'anoninsu na larabci kuma da ya kama da su a jerin hurufin hijaiya ya fara daga alhamza to yanzu satin da ya gabata ko satin da ya gabaci wanda ya gabata mun kammala da alhamza mun shiga alba'ul mufrada to a ƙarƙashin alba'ul mufrada shi ne za mu tashi kalma ta bi'isa a bi'isa ta fara da ba'u shi sama da na najeriya a littattafan na hau duk inda za a ga bi'isa tare suke tafiya da ni'ima sai a ɗata babu ni'ima wa bi'isa tafiyar guda to amma da yake shi malam ta yana kawo maka isa da bisa da jariya hijaiya da ka sai ya rage maka tsakanin yi isa da ni'ima an gane ko ya ce to bi isa me ya ce mana da bi isa قال المصنف رحمه الله بئس فعل لإنشاء الذنب لا يتصرف wannan shi ne abin wani kawo na kabisa ya ce bi isa fi'ilun aga fi'ili ne ba suna wani da ce bi isa suna ne to da zai bukaci kawai saboda suna shi ke zama mutada wanda ya mai baya ta zama kamar mutada amma idan ya zama fi'ili to kaga abin da zai biyo bayansa shi ne fa'ili to da haka wannan shi ne bisa da bisa da ni'ima duka fi'ilai ne ita bisa fi'ilul lamme an gane ita kuma ni'ima fi'ilul ya yace ni in in lamme domin ƙariyar zango ana so ka aibanta mutum ka yi tur da mutum ko tur da halayensa ko tur da wani yanayi da cikin yanayinsa ko sai ka amfani da bisa an gane ko بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله بئس هذا يفر هذا يفر حتى نمساء ده بئس لكتن في يسوع جامع الله سبحانه ما إذا ساء إذا تتصرف إذا بئس لا تتصرف هذا هو بئس المسير بئس المسير يفا جهنم الله يسوع بئس المسير بئس للظالمين بدلاً haka bisa da katir sabanin ni'ima ita kuma madalla wala ni'ima da muttaqi da ni'ima haka madalla da gidan masu tsoron Allah su kuma can bisa da wasir da malin da bisa da zalimi da badala to da ka wannan shine ma'anar bisa da insha'in zama kace bisa kaza wannan kaza din shine fara an gane ko bisa eh, bisa dawo da sauransu wannan shi ne fa'ida ya ce la ya tafarraku ili ne amma gairin mutasarri alfilin mutasarri shi ne wanda ke sassauyawa ya tashi daga mazi ya koma muzari ya je amri a sami ismul fa'il a sami ismul maf'ul a samu masdar a samu siga mubalaga a samu eh, ismul makan a samu ismul zaman a samu ismul ala da ismul marra duka waɗannan tasarrufa an gane kamar zahaba a ga zahaba mazu ya yarhabu ya a ga an sami zahabu an sami izhab an samu zahiru an gane an samu mazhabu da sauransu da kaga duka waɗannan ya nuna zahaba fi'ili ne wata sarri amma ita bi'isa na ta tasarrafu ma a cewa bi'isa ya bi'isu bi'is fi'ilin abu kan <laughs> gane ce bi'is da la ta tasarrafu to wannan shi ne ma da ya ce fi'ilun la ya kalma ta gaba قال الراغب هي موضوعة للخلل بين الشيئين وهو كظهرة قال تعالى وجعلنا بينهما زرعا وتارة تعمل ظرفا وتارة نسمع فمن الظرف فمن الظرف لا تقدموا بين يدي الله ورسوله فقدموا بين يدي نجواكم الصدقة فاحكم بيننا بالحق ولا تستعمل إلا فيما له نحو بين البلدين أو له عدد ما اثنان فقاعدا نحو بين الرجلين وبين القوم ولا يضاف إلى ما يقتضي معنى الوحدة إلا إذا قرر نحو ومن بيننا وبينك حجاب فاجعل بيننا وبينك موعدا وقرئ قوله تعالى وقرئ قوله تعالى لقد تقطع بينكم بالنصب على أنه الظرف وبالرفع على أنه اسم مصدر بمعنى وصف واحتمل الأمرين قوله, قوله تعالى ذات بينكم وقوله تعالى فلما بلغ مجمع بينهما أي فراقهما ما لم يأتي بين قال الرابع قال الرجل الأسفعاني ومن لتابي سننسى مفردات القرآن ya fassara kalmomi kalma-kalma na alƙur'ani kuma kowace kalma tare da ishtiƙaƙa ta danta kuma ya kawo misalai ya yawaita kawo misalai daga cikin alƙur'ani a wannan tafiyar na mai suna mufradatul qur'an yake cewa baina mawdu'un ko halali baina halal shine ta ko tazara ko wuri da haka wuri da ke tsakanin abu biyu shi ne baina a gane ko kuma da ana ce waje ala bainal bahraini hajiza tsakanin bahrai ya zama a wuri da ke tsakanin waɗanda shine halalon bayan shai'ai ko wata ma da kuma tsakiyar su tsakiyar abu to ana kiran shi baina an ce irinsa baina da ƙauri a yi wasa da ƙauri قال تعالى ألا وجعلنا بينهما زرعا وتقيم أحدث هذا أول لك فكان جنتين أن لا يبذل لهما مثل الرجلين لأن لأحدهما جنتين من أعناب وحققناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا هذا بينهما فكان وتقيم زرعا يأتي ولا شيء sai ce taratan tusta'balu akan yi amfani da ita a matsayin zar zar shi ne eh, kwantena kamar da zama da idan na wuli ne ya zama zar maka idan na za lokaci ne ya zama zarfin zama to ita bayyana kamar yadda ibn ashur ke cewa ba ta zuwa sai zarfin maka zarfin maka take zuwa bayyana zai wa abirin wuri da ke tsakanin zai da amma jalastu bai da zaini wa arwis ya ce amma tana zuwa zarfin makan a zarfin zama idan ma ta shige ta ko ko ai idan ma ta shige ta kamar bayyana ma na hannu julusun inda rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayyana ma yayin da ana nufin lokaci lokacin da muke zaune kaga ta zama zarfin zama ko kuma alif ta shiga dama irin wannan bayyana ma akan cire mata ma sai zama bayyana baina wato sanar da hadisi ne ba baina rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya so a yayin da manzon Allah sallallahu alaihi yake kaza to wannan alif ita ma ta shiga baina sai baina ta zama zarfin zama amma in ba ta shige ta ba to wanda tana nan a matsayin ta na asali zarfin maka ne ce to daga cikin zarf qawluhu ta'ala ya allazina amanu la tuqaddimu ne yadayi llahi wa rasuli kada ko gabata shine la tuqaddiru da halin tuqaddiru gabatarwa idan ka gabatar da wani akan wani sai ka ce kaddam ta ku kaddam ta zaidan ala amri ka ka gabatar da zai da akan an gane ko idan kai ne ka gabata sai a ce taqaddamta ka gabata ta an gane ko kadam ana da cewa kadamta ta wata ta an gane الأدوسي يقول أنا في سوى فرعون يخلو قومه يوم القيامة يخلو قومه يا تبعت السوء فكان تقدم يا تبعت يقول قراءة يعقوب والتي تشترك في قراءة الضحاك في الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله فقد قراءة يعقوب لا تقدموا أسألك لا تتقدموا هذا سيكون مبنى تقدم gane ko to ga jira'ar jama'a la ku kaddimu kamar kada ku gabatar da wani abu shi ne la ku kaddimu an gane amma ibn ashir ya ce ita kanta ta kaddimu la ku kaddimu tana ba da ma'anar ta kaddamu da ka ma'anar la ku kaddimu ba kada ku gabatar da wani abu a ku kan ku kada ku gabatar haka idan la ku kaddimu ya ba da ma'anar kada ku gabatar sai zama ma'anar su tsaye da la ka kaddamu da la ka kaddamu da la ku kaddimu duka ma'anar su guda kada ku gabata duk da cewa za ta kaddar mu take da asala ga wannan ma'ana amma ku mu ita ma ana amfani da ita ga haka ibn so ya kawo wannan kuma ya kafa misalai da dama akan wannan al'amari to za ka za ku kaddimo bayyana yanayin lafiya kada ku kai kan kada ku gabatar da kan gaba ga Allah da manzansa kaga ma'ana kada ku gabatar da kan ku a wuri wanda yake gaba da Allah da sa a wannan ba ana nufin za ka gansa cewa wuri ne gaba da Allah da manzansa kada ku dauki kanku ku je ba gurin ana nufin kada ku gabaci Allah da manzansa da ra'ayi kada ku gabaci Allah da manzansa da taku shawara ko Allah ya ce ai kaza ku ce to ai da kaza a kai sai da ya kasance da cikin al'ada ta larabawa idan an yi abu kowa bai rasa albarkacin bakinsa da zai goma a ciki in an a yi kaza sai to ai da ai kaza ai ya kamata ko da kaza a kai saboda kaza da kaza to sun saba da wannan to shine suke son shi ma Allah ya masa shi shi yawan Allah shi shi An an da shari'a ce to ai da aka za a kai Allah ce to kul ma ku qaddimu bayna yadayi Allah wa rasul hakan kada ku aikata ayyuka A gabanin Allah da manzon shari'a ta mu a ga dukkan gabata Allah da manzon kuma manzon Allah ya ce ga iya abin da za a yi ko ku tsaya kaga kun wuce jama'a da masallaci to dai na cikin la tuqaddimu bayna yaday abin da malai yake fassara mana shine bayna bayna hum da zarfi ya ta zo da ma'ana zarf shine muhammad shahada sai aya ta gaba inda Allah ke cewa ya ayyuha alladhina amanu idza najaytumur rasula faqaddimu bayna yaday najwaakum sadaqah ya ko da suka yi imani idan kuka tashi gadawa da manzo sallallahu alaihi wasallam to ku gabatar da sadaka sadaka nan da za ku gabatar ta kasance bayyana yadai najwa gaba ga ganawar ma'ana kafin ku gana ya sai ku gabatar da sadaka a gana shi da wuce wurin da bayyana ta zo bar yace ce haka nan fa'akon bayyana na a kisar annabi dawo. suka ce hada ya kasmani ba za ba a zauna a bayyana fahkun bil haƙi fahkun kai hukunci bainana a tsakaninmu a ba tsakaninmu zarafi kai hukunci tsakaninmu tsakanina da wani wannan shi ne misalin da mana ya kawo inda take zuwa zarfar ko faminar zarfi ga shi wala tusta amalu illa fi ma lahu masafa ba a amfani da ita sai ga abin da yake da masafa shine wuri tazara ta wuri shine masafa wulda ne ko ne tsakanin garuruwa guda biyu ka ce baladuna baina makkata wal madina kaga makkata wal ta kaga ta tazara akwai wuri akwai rata tsakani to zai zama bainan ya zama akwai masafa kuma bainan galare aunahu adadu ko ko adadi an gane tsakanin uku da biyar an gane kaso bulok ɗin da za a sa wa ɗaki amma bulok ɗin kaso tsakanin uku zuwa biyar bainan salasa wa hamsa salasa masafa akwai tazara tsakanin salasa wa hamsa haka nan إثنان فسائدان إذا تذر إلى أبو بيو هو أبو بيو نحو بين الرجلين هذا بين الرجلين وكان مكتوب بيو هذا بين كان أبو دابيو هو بين القوم هذا بين القوم إذا كان أبو ديوا كل هذا القوم سنة ديوا يعني شيء قوم متعنين ما سيوا أنجاني كوكسي بين القوم تو أنا سكر بين القوم yace wala yudahu ila ma yaqtadi ma'na al-wahda ba a idafa a jingina baina zuwa ga abin da yake guda daya yace baina al-wahid ko baina zaid alawi baina zaid sai dai kace baina rajulain misali amma baina zaid talabi saboda baina ana so ta kasance tsakanin da wata tara tsakanin wannan da wannan yace illa sai je idan kurrira idan aka karra kamar wa min na wa bainina hijab kaga an karra asalin sa wa na wa iya tsakanin mu da kai kaga na wa bainina sai aka tsara rana ta bainina haka wannan bainina da aka kawo tarkibi ce to wannan bainina ta gabata ita bainina da ta gabata ta nuna ba tsakanin mu da kai to sai aka tsara karfafa zancen sai aka ce bainana wa bainaka haka nan faj'al bainana wa bainaka mawqiya kamar a ce faj'al bainana wa iyyaka bainana wa iyyaka kana tsakanin mu da kai to za ka sake nana ta bainanin tauki sai aka ce bainana wa bainaka to a irin nan ne yake yiwuwa ka ga an kawo baina kuma abin da ta shige shi mufrad ne guda daya shine bainaka alhalin bai ba ta shiga abu guda to amma nan ta shiga a guda saboda ne saboda an riga na ta kuma an kawo ta ne dama littafi ya ce wa a an karanta a wata kira ita ce kira a abu amur bin al'ala da ibn kafir da shuba suna karanta laqad taqatta'a bayyukun. a karanta ta laqad taqatta'a bainu da tamma jama'a ko ta الجماعة لأتقطع بينكم تقطع يا ينجي bainakun tsakaninku ana nufin abin da ke tsakaninku ya yi ne da ka lakasta ala ka da ala lakasta kasba a takadirin ka lakasta kasba a ma ko abin da ke tsakaninku ya yi ne na ka gaba babu alaka babu sadarwa babu zamantakewa babu hurɗa duk da shi ne da ta kafa'a bayyana kuma ayyuma bayyana ku daga bayyana ku sai ta zama to zarafi abin da ke tsakanin ku kaga ke tsakani kaga tsakani shi ne zarafi wannan kenan wannan shi kira kira'ar jama'a amma kira kira'ar su shu'uba da abu amr bin al'ala da su ibn kafir kaga su laqad taqatta'a bainahum abaynu kaga baynu shi ne fa'il kaga bai lura da bakwai da ta taɓa a bayyukun kaga bai lura ta da wadar ba sai ta ba da wata ma'ana sai bayyu ta zama ba a tsakani ake nufi ba wani abu ake nufi shine bayyu shine suka ce ma'anarsa alwasul da haka laƙar ta ƙasa a bayyukun laƙar ta ƙasa a wasulukun wasul shine sadarwa da haka sai aka yi amfani da bayyana anan bi ma'ana alwasul sadarwa an gane wannan ko ya ne kira a jama'a da kata kasa a matsayin ku abin da ke tsakanin ku amma nan sai ba amfani da ita ma'anar da aka saba na tsakani ba sai aka yi amfani da bayyana ta zo da ma'anar wasu sadarwa za ka da kata kasa a bayyana bayyana ku ma'ana sadarwa ku kayan an gane wannan ko kaga na ce sadarwa ka bai zama zarfi ba ya zama suna na wani abu shi ne sadarwa kamar da za a ce ta kasa alhagulu haka nan ka tsatsa a bayyano bayyano kuma bi ma'ana wasu an gane wannan ko yace to wa qul ya bin nasi wa bir raf'i ala anna husmu masdar cewa ismul masdar an gane da ake nufi da ismul masdar shine abin da ke ba da ma'anar masdar amma kuma ba a siga shi masdarin da ya tsara na musamman kana an ce ta kafa idan ana neman masdar din sai zama ta qatu'a تقطعا تقطعا هذا إن كسر إن كسر كتب يكتب كتبا قل كتابة an gane ka ga masar yana da kiyasa to za ka za a samu zanen takatsu'a sai dai zama takatsu'a to da ba a kawo takatsu'a ba aka ce bayyanu a gaban yana zama ismul ma an gane da muke yi da sun musar ko ya ce wa ya kamilu al'amurai yana kusan abin guda biyu فردوا إليك سوى يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم فجدوا أن الله قل إن جنت ذات بينكم أقول لك السلام ثم ذات تنا في بمعنى آه، مؤنث زو أن غيره زو مالين زو مالين نموذج zatu in ta mace ce Allah ce an kana da amalin wa ya ce wa in kana zu usratin fa naziratun ila wasa in kana zu a ga bi ma'ana ma'abuci sa'id idan ta mace ce maimakon zu sai ce ta an gane ko kamar ya ce ana tattako rabbakum inna zalzalata sa'ati shay'un azim yawma tarawnaha tazhalu kullu mardi'atin amma arda'at وتضع كل ذات حمل حملها kaga ta da kullu zati hamli kowace ma'abociyar ciki za ta ajiye cikin ta kaga za ta bi ma'ana sahiba ita ce mu'annas din zu zu namiji za ta tabbas an gane ko to idan ka fassara akan haka sai ta zama sai ta zama za wa taqullaha wa aslihu za ta bayyana ku inganta sahibatu bayyanakum abin da ke tsakanin an gane sai ta zama abin da ke tsakanin akwai kuma zarafi na zafi na zafin ke ta kaza ta kaza shi ne shi kansa abu zafi shi to zai zama na asirin za ta bayyanakum ku inganta zakin nan da ke tsakanin ku ta ku to kaga suka ce wannan ma'ana sai ta zama mai ma'ana al'isim ba wannan ba ba hakan na wajen zuwa walamma balaga majma'a bainihima yayin da suka kai majma'a mahaɗar da ke tsakaninsu ba su a nan sai da miri koma ga waɗannan teku teku da aka faɗa an gane ko hatta iya balaga majma al-bahrain majma al-bahrain mahaɗar kogi guda biyu wasu malamai sun ce shi ne mahaɗar kogin maliya da ake kira bahar ahmar red sea wanda shi ne can yankin larabawa ke tsaka raba tsakanin kasashen larabawa da afirka shi ne tekun maliya shi ne red sea suka ce to mahaɗar wannan teku da kuma al-muhitun hadi shi ne wannan uh, ocean da ke nan akwai babban teku akwai kuma ƙaramin teku babban teku su ne ocean su ne teku akwai kuma kogi manyan manyan irin su bahar al'aswar a uh, bahar al'ahmar shi wannan akwai kuma bahar al'abiya wanda ke tsakanin kasar turai da ƙasashen larabawa da suke yammacin afirka to wannan tekun da ke raba tsakanin da shi yake kira albahar al'abiyar da mutawasit shi ne wayes to su wannan irin wannan kogin shi ne bahar shi kuma manya-manya irin su ba atlantic ocean su pacific su indian ocean waɗanda su ne suka ce to mahaɗar da ke tsakanin wa ko wani takurarren wuri kuna gani amma ɗan tsakanin wuri da ya takure ta ruwan teku ta tsakanin nan da nan shi ne mazik shi suke kira mazik akwai mazik ruwa da mandar shi ne wannan akwai madiƙil hurmus shi kuma ta ɗaya to wannan daidai madiƙil babal manda daidai inda wannan ya takure suka ce to nan ne mafi albaharai mahaɗar wancan teku da kuma baharar ahbar mahallin shahi majma albaharai mahaɗar teku guda yayin da suka zo nan gurin na sun ya kuka kuma sai suka mace kifin da suka ɗauko na guzuri kuma sai shi ɗan wancan da su da tana shi ɗayan shi yi wuce ya ga lokacin da kifi ya tsira ya shiga ruwa yana kuma tafiya ta ruwan makwaki duk inda ya wuce ya dinga barin shaƙar tafiya ta cikin ruwa sai na nufin zai gaya wani samun al'ajabi da ya gani game da kifin nan nasu gaba gaba ɗaya sai barci har aka shirya tafiya aka tashi aka ɗaya suka tafi suka yi nisa sai da suka yi tashi ka nan gari kuma yin mata da mai samun kifin nan mu abu ya ce ta ya ce wallahi ya mace wannan da biyar da gaya wata ina da muka tsaya a zuwa tsakanin wurin ruwan nan yake wala a nan wurin kifin da ya suna da ya tashi da rayuwarsa ya shiga cikin ruwa yake to ashe muke nema dama wannan gurin da kifin zai tashi da rayuwa muke nema zo mu kowa to shi ne suka shi ne Allah ya ce balamma balaga majma'a bainihima a ga da za ce majma'ul bahrain to yanzu da aka tashi aka mayar da dalilin zuwa gare su ba sai ya sake zuwa majma'ul bahrain ba ya kama da miri zuwa gare su a bayyihin ma tsarin su su waɗannan koyin don haka mirin ya gudu ila koci an gane to a bayyihin ma mahaɗa da ke tsakanin su da tsakanin ne tsakanin wannan koyi da wannan koyi an wannan ko to wannan shi ake kira zara shi ne tsakanin mahaɗa da ke tsakanin an fahimci wannan ko to ɗaya ma'anar da mana yake ya tamil abu guda biyu ɗaya ma'anar shi ne ba da ya biyu abu ya rabi an gane ko ba ba na minhu kaza daga nan ake da talakul ba'i kuna ji ana cewa ba na minhu mar'atuhu matarsa ta rabu da shi ya rabu da ita ba na biyu a ce a talakul ba'i a ga talakul rabuwa wanda aka rabu in ka ji an ce talakul ba'i rabuwa ta kai rabuwa ta inda miji ne da iko ya ya dawo mata kuma kashi biyu ne akwai ba'in bai nuna subura wanda miji yana da ikon ya dawo da ita amma da sabon aure da sabon sadaki kuma da yaddata to ka ya zama ba'in bai nuna subura tunda ana iya dawo shi ko ba'in bai nuna kubura wanda ko da ta yadda ko da ga bai yi wa ai auren nan sai ta auri wani wuri shine hatta tanki hazaujan ghayrahu da wannan shi ake kira ba'in bai nuna kubara to mahallin shari ba na binu a biyarai ba na yabinu bayinan daga bayanan ya zama masdar na ma'anar rabewa yake to kana iya ɗauka daga wannan ma'ana da ce falon ma balaga majima a bayyihi ma yayin da suka isa mahaɗar rabuwarsu mahaɗar rabuwa sai bayyani ba wai zama tsakani ba zama na bi ma'ana al'ifra mahaɗar rabuwa tun da nan suka rabu ya ce to yayin da suka isa majima'a bai ne ma mahaɗar su kaga mahaɗar rabuwar ruwa guda biyu inda mahaɗar nan ne su wannan ne nan wannan ne sai na ta zo bi ma'anar rabuwa ba bi ma'anar tsakani ba idan ba ta zo da ma'anar tsakani ba to kuma ba ta zo da ma'anar zarfi ba sai a ce majima'a bai ne ma mahaɗar su rabuwarsu kaga kenan ba ta ba kamar yadda can muka ce da ɗatta ƙasa a bayu kun bayu da ma'ana wasu kada zai zama ma'ana sa an gane ko to wannan shi ne mana ya mana cewa idan aka ɗauka cewa bayu da ma'ana firaku masdar ɗin ba ne biyu bayinan to sai zama ba masdar ba sai zama ba zaki ba sai zama ana nufin tsakanin ba majma bayanihi ma ba mahaɗar tsakanin su ba sai zama ana nufin mahaɗar rahuwarsu a gane da ko to shi ma da yace anan ya da wadannan abubuwa da biyu wallahu ala sai ya ce takka حرف جر معناه القدر يختص بالتعجل وبسم الله تعالى قال الكشاف في قوله وتالله لأكيدن أصنامكم الباء أصل الحرف القدر والواو بدل منها والتاء بدل من الواو وفيها زيادة معنى التعجب كأنه تعجب من تفهم الكيد على يديه وتأتيه على عتو نمروه وقهره انتهى ما لا يتي أتى يعني شيء حرف له ونقول على حمزة wanda ya ɗauke mu lokaci da yawa da harufa da yawa muka shigo harafi na biyu ta ce alba'ul mufrada wacce kuma ta rubuta da ciki ba saboda ya kawo ruwa da yawa cikin ta sai harafi na uku shi ne ta ita ma kuma ta ku ba'un karanci ya ce harfin ta harfin ta harfin jarra harfin jarra ma'ana hulkasa ma'ana tsaron tsuwa ya tasu bin ta'ajjuri ya ce ɓanta da ta'ajjuri ba baki ma'ana rantsuwa tare da mamaki haka zama shirye bayani an gane ko ya ce wa ko bismillah kuma ta ke banta da sunan Allah kallahi an gane ko ba a cewa eh, talaka a bacci misali kallahi ta ke banta da sunan Allah alatar kasha malam da maksari na alkasha suna ne da littafin da maksari tafsirin da maksari sunansa alkasha al-wujuhi ta'wil to za ka daga nan da an ce filkala filkasha ko kala sahibul kasha to ana nufin da makshari bi kaulihi wurin fasara wannan Allah da yace wa tallahi la akidan na asnamakum magana da Ibrahim da yace da mutanen sa wallahi na rabbi da Allah la akidan na yana kai da Ya ce to alba aslu harfin kasa ce asalin harafin rantsuwa shine ba saboda asalin makasudin rantsuwa wanda shi ta take zuwa da takara ne cewa ce uƙusimu billahi uƙusimu billahi saboda ah, fi'ilin aqsam kuma harafin da yake ta'adda bihi ne ba uqsimu billahi uƙusimu bi kaza uqsimu bi kaza da asalin harafin da yake zuwa da rantsuwa shi ne ba dalili saboda shi ke ta'adiya da uƙusimu sinu fi'ilin rantsuwa to sai aka dinga takaita maimakon ka ce uku simu billahi sai ka ce billahi ka ka ce billahi ka takaita saboda an san rantsuwa ce an san muta'addansa amil ɗinsa mahazofin da shi ne uku simu to daga nan sai aka samu musanye ya ce alwawu aslu harfin aharfin kasar walwawu badalun minha sai aka musanya ba'un ɗin da wawu maimakon ka ce uku simu billahi sai ka takaita kake billahi sai ka sake takaitawa kai sauya ba din ta zama ka kace wallahi to za ka ga wallahi ita ce badalin billahi an gane wa ta'u badalu min alwa kuma ta'un badal ce daga wa kuma kuma kace wallahi din da ita ma asalin ta mukayye ne daga ba'u sai ka ce tallahi to za ka kace tallahi ka takaita a gane kuma mu lura a larabci an ce badal ba a haɗa badalun da mubdalu ilm tunda ba'un ta mai gurbin ta wawun ta mai gurbin ba'u to kaga ba shi wa billahi wallahi an gane ko haka nan tunda ta'un ta mai gurbin wawu ba a cewa wallahi tallahi sai a hausa ka da ce wallahi tallahi to hausa ake amma a larabci ba ka taɓa sai dai ka ji wallahi da wani tallahi da ba a wani wuri tallahi la ki danna asnawa an gane ko wallahi da tus'alunna amma kuntum taftaru duka ba ka ji hada wallahi tallahi sai dai a sama hausa lafiya lau kayan zuwa ce wallahi tallahi Allah ba ya ce to wata o badalan min alwa wa fihi ma ziyadatu ta'ajjub fihi ma fiha a cikin ta'un akwai tsarin ta'ajjub wanda shi ma da bai zama gari ya kawo ya ce ba ce tallahi ta kunshi rantsuwa tare da sanya mamaki yace ka annahu ta'ajjaba kamar kai ka ce yayi mamaki ne da tasaffulin sayyidi ala yadayhi yanda kai ya sauƙaƙa hannunsa wata attihi da yanda ya zo shine ta'atti zuwa ga aikata ko abu ya zo maka ya sauwaka gare ka ma utumi da maro duk da cewa ta dawa da girman kai da kuma tsanani na wannan sarki na maro wa ƙarihi da yadda yake murkushe abubuwa da tirsatsawa da kuma karyawa ko ba gaba shi ne to duk da ƙahar ɗansa amma duk da haka wannan dama ta wannan kaidi ta zo abin akwai ban mamaki in tana ba da labari sai ta zo kan ba da labari da wani abu da ya auku na al'ajabi sai ga shi kana so ka yi rantsuwa tare da nuna abin fa abin al'ajabi ne wallahi sai ga shi ya yi kaza ya yi kaza to sai amfani da ta wannan shi ne istirba'in lamakshin Idan haka yanzu san ba'un harfin kasar ce kuma harfin kasar din ta zama to ita ce musanyen wawo ita kuma wawo musanyen bawo ita kuma wawo an takaita da ne bayan an cire fi'ilin asalin sa uku sun billahi sannan kuma ta'un tana ba da ma'anar ta'ajjur kamar da lamakshin ya kawo shi wallahu a'lam to wannan shi ne shine wakai sai kalma ta gaba eh, wannan karshen harfin ba ko mufarda. Ba kalma ta gaba تبارك فعل لا يستعمل إلا بلفظ الماضي ولا يستعمل إلا لله يسر فعل تبارك تبارك فيه ذاك استقاد سنبقى البركة البركة شيني قاروة الخير يا ويسسا يا الهير يا ويسسا يقعو يبقى في هاي البركة to za ka ce tabarakallah ana nufin Allah wanda alkhairin ya wani da kuma ya haɓa shi ne ma'ana tabarakallah ya ce to wannan kalma la ta sa'amalu illa bi lafzil ma'aikata ba a amfani da ta kai da lafzil ma'aikata an gane duk da cewa ita kalma ce mota sarrafa tabaraka ya tabaraka an gane domin tafa'ala ce tafa'ala tana da fi'ilin ta ya tafa'alu tafa'ula to da ka tabaraka ba a damar yauda da ita sai da ce tabarakallahu fatabarakallahu ahsanul khaliq تبارك الذي نزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير yace wala tustamal illa lillah da Allah kada yake amfani da ita kuma ba ta zuwa sai da fi'ilin wadi tabarakallahu an gane tabarakallazi bi yadihi al-mulk tabarakallazi nazzala al-qur'an da qawlan wallahu yace ta'ala ta'ala تعال تعال تعال هو تعالى نعم تعال فعل عم فعل أمر لا يتصرف ومن ثم قيل إنه اسم فعل يسي تعال تعال فعل أمر لا يتصرف لا يتصرف لا يتصرف تعالى مالي ya ta'ala mudari ta'al sai zama fi'il lawan amma na ya tasarra ya zo ne kawai a siga fi'ilin amri su wannan samar ta haka ne kila inna ismu fi'il wasu ka ce ismu fi'il ismu fi'il shine ma ya dullu ala fi'ili wala ya ta tasarrafu tasarrufa kamar irin su haihata haihata an gane ko irin su haihata kan ga haka ne irin su uffin da sauransu ana kiransu ismu fi'ili saboda mai saboda suna ba da ma'anar fi'ili amma ba sa da sarrufi da sarrufi da tafi shi to don haka ne wasu masu ka ɗauka ta'ala ismu fi'ili amma shi abin da ya rinjaya cewa fi'ilu amrin ne illa iyaka la ya tasarra an gane wallahu a'lam yake ثم حرف يقتضي ثلاثة أمور التشريك في الحكم والترتيب والمهلة وفي كل خلاف أما التشريك فزعم الكوفيون والأقفش أنه قد يتخلى بأن تقع زائدة فلا تكون عاطفة البتة وخرجوا على ذلك حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليه وأجيب بأن الجواب فيها مقصر نعم malam ya ce summa summa da damman harafin sa akwai samma mai fata halitta kuma tana tafi yace wannan harafin ya fita zai salatata umuri harafi ne da ya kunshi al'amurra guda uku na ɗaya a tashiriku fil hukm at tashiriku shine haɗewa idan ka ce jalasa don da kana nufin zaidun ya zauna kuma kai nufin cewa tare da wani ba kana nufin zaidun ya zauna amma idan ka ce jalasa don wa amur a wannan ka yi tashiriki wannan shi ne shiriki ka haɗa biyu fiye da guda kai nuna zaidun ba shi kai wani ya maka tarayya a cikin wannan zama shi ne ma'anar tashiri an gane ma'anar tashiri ko to da ce abin da wawan take bayarwa shi ne tashiri sai ma da ita ma sun tana ba da wannan ma'ana ka ce jalasa zaidun sun ma'amur ta nuna cewa da zaidun da amur sun yi tarayya a wurin munazara wannan ma'ana na ɗaya kenan daga sun musamman da ɗaya shi ne ma'ana na biyu shi ne fil tashriku fil hukmi sai ma'ana na biyu shi ne a tartib jeratawa kaga ita wawun la ta tabi tartib idan ka ce jalasa zaidun wa amrun wawun ba ta nuna cewa zaidun ne fara zama kafin tana nuna zaidin ya zauna amur ba ya zauna ba lalle ba ne zama zaidin shi ya riga amur ko amur shi ya riga zaidin tana iya yiwuwa zaidin ya riga tana iya yiwuwa amur ya riga ita dai amfanin wawo ta nuna maka dukkan su sun yi tarayya cikin wannan aikin shi ne julus an gane ko to amma kuma ita kuwa tana nuna take da ka ce jarasa zaidin sun ma'amur ta tabbatar da cewa zaidin shi ya da zawa sannan amur an gane ko sannan amur bayan zai idan na da ake ne amur ya zauna ka sai a amfani da bawa sai a ce janasa zai fa amur ma'ana zaidin ya zauna daga zaman shi sai amur ya zauna tsakanin shi ba tare da ɗauki wata tazara ba amma idan tana ba ɗau tazara sai kai amfani da summa a gane ko to shi sai ce summa tana ba da abu guda ku na farko ta shiriki irin wawo na biyu tana ba da tartibi cewa na farko shi ya fara abin ne sannan abu na uku tana ba da muhula an ɗauki lokaci ba ta ce ba kuma nan ta ce shi ne aikin fa'o amma ita sun tana nuna akwai tazara zainin ya zauna an ɗan ɗau lokaci sannan sai an wajen a ko yake mafi kullum filafin cikin kowanne daga cikin uku na akwai sabanin malamin larabci akwai waɗanda suke da ja game da cewa sun tana ba da tashiriki ko ba ta ba akwai da suke ja cewa tana ba da wuri abin zai kamata mu sani cewa mafi yawan magana da mafi yawan magana sawa'un maganganu na sawa'un na alkur'ani na sunna na sahabbai ko na waƙoƙi na jahiliya da menene mafi yawan zuwan sunma tana ba da wannan tartibi kuma galibi dama abin da ya bambance a idojin malaman na basra da na kufa su malaman na hau basira suna gina ka'ida bisa ga mafi yawan abu yanzu su ko kuma sai ka'ida an basira sun gina ka'ida su kuma sai suka samu baiki guda ɗaya ko aya ɗaya da ta warware wancan ƙa'ida sun ce ka'ida gaba ɗaya ta tashi daga aiki to wannan shi ne shi yasa duk irin waɗannan za mu galibi wannan yace amma tashriku fa biyu na wal aqfas annahu qad yatahalla cewa yakan kau kaga sun yadda da ka'ida amma wani lokaci soma tana zuwa ba tare da tasiri ba a ba tare da shiriki ba kawai tana nufin da abubuwan sun auku domin ba tare suke ba ya ce kamar da ana ce hata idan za ka ta alaihim al'arzu da Allah ke ba mu labarin sarasatin da zina kulle ya ce a lokacin da ƙasa ta kuntata a gare su da ma rafu ba ta duk da faɗinta duk da ƙasa ce ta zama kuntacciya a gare su saboda damuwa da suka shiga bisa ta hukunci da manzana sallata da ya cewa kada kowa ya musu magana saboda laifin da suka yi ya cinkuta ya ce tabo ya ce wa zaƙat alaihim an hun kuma rayukansu ma suka kwantata a gare su wa zanna zannan da suka ce bi ma'ana aikar an gane kama da zini ya nuna na mulaku rabbi bi ma'ana ya ta yarka nuna wa zannu alamun illa suka kuma sami yakinin cewa babu wani manja babu wata makoma da Allah ba ta zuwa gare shi har lokacin da aka kai haka sun mata ba alayhi sannan Allah ya tuba zuwa gare su kaga wannan shi ne suke iskari suka ce karɓar tuba shi Allah karɓar tuba yake an gane to ba sun tuba zuwa ga Allah ba shi ne jawabin cewa hatta idza zaqat alaihim al-ardu ba a'a suka ce jawabin shine tawa alaihi lokacin da waɗannan abubuwa suka gudana sai da suka gudana Allah ya tuba zuwa gare su kuma musamman ana neman jawabin jizaya ana jawabin jizaya bai bukatar a sa mashi soma tun da shi ne da zama ta ina za ka ta ana yin wani arziki bai ba a rawa kaga fi shi wa za ka ta ana yin wani fusuro wa zannu kaga duk a da duk suna karkashin fi'il shar me ya faru bayan duka waɗannan abubuwan ta ballawa alai kuma kenan sun ma kwata da wuri a suka ce sun ma ita da tafsir ba a da mutum da waɗancan fi'il shar shi ko wannan jawabu shar kaga waka dole fi'il shar da jawabu shar da summa suka ce ba haka summa anan ba ta zo da ma'anar tashiriki ba ta zo zaɗi a tadbirin ta tawo alai a gane ya ce wa ujiba amma malaman masara ta yi jawabin cewa da annan jawabin mu ƙaddar cewa jawabin ya ƙaddara shi a ce a gane ya ƙaddara sun ma alhamahun lahu misali ko na makamacin haka sannan da Allah ya musu ilhama suka tuba sun matsawa a dai a gane dai sun ƙaddar za a ƙaddar wani abu da ba wannan ne abu na ɗaya da suka ja sai abu na biyu wa amma tartibu wa amma tartibu wal muhla وراءها إياه وربما تمسكا بقوله خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى والاهتداء سابق على ذلك ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ثم آتينا موسى الكتاب وأجيب عن الكل بأن فيها للترتيب بأن ثم فيها للترتيب الإخباري لا لترتيب الحكم قال ابن هشام وغير هذا وغير هذا الجواب أنفع منه لأنه يصحح يصحح الترتيب يصحح الترتيب فقط لا نمنع إذ لا تراحي بين الإخبارين والجواب والجواب المصحح لهما ما قيل فيه فيهما أن الأصل في الأول أن الأصح في الأول في الأولى إن العرف على مقدر على مقدر أي من نفس واحدة أنشأها ثم جعل منها زوجها وفي الثانية أن سواه عطف على الجملة الأولى من الثانية وفي الثالثة أن المراد ثم دام على الهداية وفي الرابعة فائدة وفي الرابعة فائدة أجر القوت mana ya ce ah, wa ammal muhula ko wal muhula ah, wa amma tartib eh, wa amma tartib wal muhula tartibi da muhula tartibi jerin wannan yau bayan wannan kamar ja a daidai sun ma'amurin cewa sun tana nuna amurin ya zo ba da zai nuna kuma cewa daga amur din a ɗaukar lokaci ba daga amur zai da sai amur ba an ɗauki lokaci ya ce ta waɗannan abu guda biyu fa khalafa su masu mutane sun da haɗi ya kuma cewa sun ma ta kunshi waɗannan abubuwa ko ba ta ƙunsa ba suka ce ba lalle ba ne ya ce ta kan da ƙauli sun dogara ga waɗannan ayoyi da suka nuna ba a wula inda Allah ke cewa kun min nafsin wahidatin thumma ja'ala minha zawjaha kaga kun kum da miri ana yana koma ga kum khalaqa kum kum a'a khalaqa kum ba adadi ba kum da miri kum suwa ake ne ya adam bani adam su ne ko. Allah ya halice adam gaba ɗaya min nafsin wahida sai ce summa ja'ala min hadawja Wajen ja'ala min hadawja haka ne ko a'a summa muke bukata ne shi sa ya kawo ta saboda sun ake ba da ce mu da matsala sai ta sun da alamin ha zawjaha na suratul zuma خلقكم من نفس واحدة ثم جعل أقول سورة الأعراف شيء كده واو ما شيء أكي بقاتا معنا ولا أعرف shi ake bukata kuskure. saboda sun ma ake magana a kai kuma ita ake nema mahallin shayi da aka duk wanda suke da mai wawan ba shi bane in wawan ce ba ta da matsala matsalar shi ne zuwan sun ma kaga dama wawan an ce za ka tare ta shirya abin da yake so ya ce saboda an ce halaka kuma an halicce ku mutane ɗan adam ke daga rai guda ita ce annabi adam sai ya ce sun maji ala min halaka sannan ya sanya mata ba kamar yana nuna sai da aka halicce ku sannan aka halitta wa annabi adam ba an gane ko saboda sun ba ka da ke nuna an gane ko gane shi kawai amma ina da wancan na araf ne an gane ko ne ke sa halaka kuma na nafsin ya wa ja'ala ilaiha. kamar ma ta falamma haka. qad wani bai da matsala domin wawon dama na suka kare ta shirka an gane inda ne ya ko wannan suka kare suka ce to gashi an ce ka zaba kullum na sun wasu ɗauki sun waje alamin ba a ce wawon tana da wani tartibi game da kuka faɗa da ba kawo batun labarin halittar hawa'u bayan an ambaci labarin halittar 'ya'yanta ba ya ka samu ya ce da kan batun cewa an halarci ƴaƴanta sannan kuma ka ce an halarce ta ita kuma sun ba da adadin ha zauja an gane wannan ne ko sai biyu inda Allah ke cewa wa a halkar insani min tsaye Allah ya fara halittar ɗan adam daga yunku shi na da ba sun Allah ala tsira ku sannan Allah ya sanya zuri'arsa min sulalatin min ma'in mahi daga wani tatsa abin tatsowa shi ne sulal daga ruwa wanda yake mahi ne wulatantacce shi ne ruwan mani har wanda ya tafi Allah ya ce annabi Adam daga turbaya sannan ya halarci iyansa zo kowa da ruwan mari haka ya yi ina ka zama shi gare a sun ta biyu yace summa me summa tawahu wa nafaqa bihi bir ruhi kaga tawahu shi ko yana kuma ga da Adam. kaga kenan kamar yana nuna cewa da aka halarci annabi Adam sai da aka halarci zuri a sannan aka daidaita shi a gane kariyar ko shi ba suka ce to sun ma'anan ba tana nufin takati tasiri ba saboda ba wani a na annabi adam ya auku bane bayan an halarci sulalata min ma'in mai da an gane wani ko to wanda sai aya ta uku da Allah ta wani na la sannan ni mai yawan gafara da shi ne ghafaru liman taba ga duk wanda ya tuba wa amana ya imani wa salihu salihan ya aiki na kwarai su mahtada sannan ya shiga. ta ga da shiri ba mutum imani ne ba da gaba aiki da kwarai ba ta zuwa sai bayan shirya sai da aka kawo da aka aka ce sun ba ta an gane wannan ko ta sai aya ta karshe da ya kawo fasihi da ta ala da ne ta alhalin shirya shi gabaci wadannan. sai da shirya ake imani sai da shirya ake ayyuka da kwarai haka ne Allah ce za kuma zalikum ta bihi la allakum tattaquna summa yi na musar gona shi ba zuwa suratul araf Allah ala yake cewa wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u la tattabi'u subula wannan ita ce ta barke tabarkiya mustaqima wa tattabi'u la tattabi'u subula wa tafarraqa bikum an sabili yace zalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun kun ga Allah ya magana akan sirati mustaqima yana da tabarkin sa alqur'ani da manzansa sallallahu alaihi wasallam bayan ya kawo da sai ce sun ma a na musa littafi sannan muka ba wa annabi musa littafi na gaba wa annabi musa littafi ya gabaci zuwa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya gabaci zuwa qur'ani amma sai ga sai da aka bata alqur'ani sai aka ce kuma sun ma'atai na musa ba. kun ga ashe sun ma la tattare ta ce to wannan shine kawai yace to wajiba ba an da aka baya mun da hankali na farko yace bi anna summa fi hada tartibil ikhbar an gane ko tartibin labari ba da labari kawai kana yi jiro a wurin kana ba da labari an gane sannan sai labarin za sannan sai labarin za ba ne bane zama ka jerin ta yadda abin ya auku kai dai ka jero labarin ta za ka ba da na wannan sai na wannan sai na wannan an gane ko to kaga idan aka dauka tartibul akhbar to ga bai da matsala an fahimci wannan ko ya ce ɗalibin da ishari wani ishari ya ce wani wannan hansa shi ta burge shi a ce tasibin akhbar shi ya abin da kwanta masa ce shi ya ce bai mu hadar jawabi an fa'u min wannan wannan ya fi wannan shi yana ga wannan ansa a ce kawai tasibin akhbar da yi ba ya ce da annahu yusahihu tartiba faqat saboda shi kace wannan tartibul akhbar ne yana jeranta tartibi ne kawai amma bai magana ga muhulla cewa an ɗau lokaci ya ce amma in la ta rafiya bayan labarai domin babu ɗaukar lokaci tsakanin labarin da aka baya ya ce tuna haka amma wal jawabu musahha labari da bi inganci lahu ma gare shine ma qila fi ula inna al-afha muqaddar aya ta farko da aka bayar khalaqa minna khalaqa wala ne khalaqakum min nafsin wahidatin summa ja'ala minha yace inna al-afha muqaddar ana qaddara atafin ai min nafsin wahidatin ansha'aha an gane ansha'aha summa da Allah ya hada wa sai zama summa maqufun ala ansha'aha min nafsin wahidatin ansha'aha summa da Allah ya hada wa yace wa fi thani nabi kuma anna sawahu athfun ala jumla al-ula la sawahu sai a tsafin shi da jumla al-ula ba jumla ce ba don jumla biya ta خلقكم من وبدأ خلق الإنسان من الطين جملة تبرك ثم جعل مثله من سلالة من ماء مهين كبير ثم سواه ثم سواه مكانا مما قدرنا على ثم جعل مثله هو على وبدأ خلق الإنسان من الطين yace to kar mu haɗa ta da ta biyu mu ce tana haɗa da ta bada halkar insani mai ɗin sun matawa wani faka fiye da rufe sannan wannan jimla ta an gane ko to wannan shine yace wa fi salisa shi kuma annal murada summa dama ala hidayati sannan sai ya dore daga dore a shiriki an gane ko ni daga faru liman taba wa amana wa amila salihan summa tala ay summa tamarra ala hidayati kaga ya dore a kan hidaya kaga wannan abu ce to wannan shine sai hudu kuma bai kawo mata komai ba domin cewa kawai ya ta hudu sai ya tsallace sai ta fa'ida rabi'a ce sakata na ita ce ta kisar annabi musa tana yi dauka ita kuma ana tartibin akabar wallahu a'lam za mu dakata ne insha Allah lokaci ya tafi ah, za mu tashi fa'ida insha Allah akwai rasuwa da aka yi wa ɗaya daga cikin ɗalibai malam sha'ibu ibrahim wanda wasu kuma yi wasan san shi jiya ana yi wa uwarsa da take bi masa shaƙiƙiyar sarasuwa. hatsarin mota da suka yi a hanyar argungu daga sanyin na zuwa argungu suka yi hatsari allah ya da rasuwa to ya ce za a yi jana'izar ta takwas da rai tun ajiya ke ya fara mutu amma yanzu mun tashi karatu zan buga a tarbiyyar shi ji wani lokaci ne ta kamar mai in har an shirya ta da rabin to zama na iya zuwa samu jana'izar ta ga wanda ke da sarari an bai da sarari kuma sai mata addu'a na mafarki su baya Allah ya ji kanta da rahama Allah ya gafarta wata Allah ya kyautata ta ku وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.